ya ce ba wata hanya da shari'a ta yarda ne idan ana zaluntar ka ka fito ka nuna an zalunce ka shari'a ta ma ce ne in an zalunce ka ka faɗa kana fahimta sai dai akwai bambanci tsakanin faɗa da zanga-zanga Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim sana Allah ce wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas masu zalunci su ne Allah ya hana su amma kai da aka zalunce ka ka fito ka faɗa ka kuma nemi taimako Allah ya ce shi zai taimake ka ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda aka zalunce shi ya dawo wurin Allah Allah yana ce maka la an suran naka walau ba da hin zan taimake ka ko nan kusa ko nesa ka jira ka yi haƙuri idan aka zalunce ka ka fito ka faɗa ka ce an zalunce ka kuma ka ce ana zalunci Allah baya so ma ana zalunci a yi shiru amma mutane da za su yi magana kashi uku ne kashi nawa kashi uku akwai wanda idan ya faɗa za a ji da babbar murya akwai wanda idan ya faɗa za a ji da ƙaramar murya akwai wanda ya faɗa ba ma za a ji ba wanda zai faɗa a ji da babbar murya shine wanda yake cikin tsarin ko wanda yake kusa da masu zaluncin shine wanda in ya faɗa dole zai ji misali a ce akwai wakilai da jami'ai da cabinet na kusa da shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko wani da yake da amanar al'umma masu tsoron Allah wanda suna kusa da shi a tare da shi suke idan Allah yana son ku sai Allah ya ba wa shugaban ku tu saliha sai zama SA da PA da ministoci da duk wanda yake kusa da shi mutanen arziki ne ko da shi na banza ne to sai su gaya masa gaskiya wannan su ne wanda zai ji da babbar murya ko kuma ya zama wato wani wanda shi din yana jin tsoronsa shi ma don duk wani shugaba shi ma akwai wanda yake jin tsoro wanda zai iya ce masa ka daina ko ka yi kana fahimta idan Allah maɗaukin sarki ya baku irin wannan sai ku faɗa shine faɗa da babbar murya kashi na biyu shine a faɗa da murya daga nesa shine sautin malamai masu wa'azi idan suka faɗa ta iya iya ji amma ba zai ji direct ba sai dai ya ji ta hanyar wasu wasun kuma sai sun yi diluting ɗin maganar kafin su kai masa kana fahimta ko kuma malaman su samu daman da za su je har gare shi amma kuma ya zama mai yiwa su rasa college inda za su gaya masa ko kuma mai yiwa Allah bai ba su basira da hikimar da za su iya gaya masa ba ko kuma su je gabansa kuma a musu barazanar da ba za su samu damar su faɗa ba ko kuma su faɗa kawai a ji su a wurin ba taurare ba tare da magana ta yi tasiri irin na waɗancan ba wannan shine faɗa da ƙaramar murya kana gane faɗa da muryar da ba za a ji ba shine yaron da yake kuka wa uwarsa a ciki yana ce ina jin yunwa tana jin shi ne yaron da yake ce a cikin ciki yana faɗa yana ina so in fita kana fahimta shine irin yadda talakawa a nan za su yi ta cewa ba ma jin daɗi ba ma yi ba ma waye wanda ake a kan shi shi bai ba san ana yi ba yana can yana bacci yana esi kana fahimta waɗannan su ne sautuka guda uku kawai da ɗan adam yake da su in kana da na hudu ka gaya mu in dai ɗan adam ne ko dai ka kai cikin irin wanda za ka faɗa ta wanda dole sai ji a cikin 'yan kabinet akwai wanda za su iya kiran shugaban ƙasa su ce masa kai dole ka yi kaza in ba haka ba wallahi za su iya cire shi akan mulkin ya san dama su suka kawo shi amma idan ba ku yi sa'a ba sai zama shugaban ƙasarku ku ko gwamnan ku kabals ne a tare da shi to ba kwa da babbar murya da za ta iya gaya masa sai dai ku samu 'yan murya daga nesa idan kuka rasa wannan murya daga nesa to kwata-kwata ma kun rasa murya ba abin da zai rika ji sai abin da aka tace kawai a ji a gaya masa a ce komi is well ku kuna cin kwakwa shi kuma ana gaya masa shi in yazo sai duk lokacin da yazo jawabi kuma sai an rubuta masa ba shi yake rubutawa ba zai rika karanta muku yana cewa ai mun yi kaza mun yi kaza wannan gwamnati tana adalci ba shine abin da ake muku ba to dan sautin da ya rage muku kawai shine karamar murya wannan kuma shine na malaman da za su iya cewa wane suna zalunci su ji tsoron Allah amma akwai lokacin da zai iya kaiwa duk waɗanda za su iya faɗan babbar murya su ma iri ɗaya ne idza kana al-amiru wa na'ibahu wa dahana qadil qaumi ala al-qada'i fa wailun thumma wailun thumma wailun li ahli al ahli samai to wannan shine kusan matakin da muke ciki a Najeriya daga karamar murya sai ba murya kuma wannan Allah ne maɗaukakin sarki idan yana so ya gallaza wa mutane saboda abin da suka masa ba daidai ba sai Allah ya sa duk saman ya zama rubabbu ne saboda baya so a gaya masa magana akan ba daidai ba kuma dama ya zo ne don ya yi ba daidai ba don haka zai kewaye kansa da yan ba daidai ba ne duk wanda yake so a yi daidai ba ma zai je kusa da wurin ba yana zuwa kuma za a kakkaɓo shi ana yin wani irin tsari na if you can't beat them if you can't beat them join them ko dai ka hana ko ka shiga to mutum yana shiga in ya ji wurin da daɗi da sanyi shi ma sai ya narke a ciki to hanyar da za ku iya bi mafi sauƙi idan ba kwa da babbar murya murya ku ta tsaka-tsaki kuma ba a jita sosai ba ko kuma ko da an jita ba za ta iya sa dole a yi ko a bari ba sauran muryoyinku kuma ba a ma su. to sai ku sa malikul aswat ya sa a yi dole ne Allahu rabbul alami bari baka misali wahalar duk da muke sha a yanzu bai kai komi akan wahalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ba na zalunci da mulkin danniya ya tashi a wani garin da garinsu ne nan aka haife shi nan ne tushensa tun kaka da kakanni amma akan ya ce kawai a bauta wa Allah bai ce a musu ruwan famfo ba bai ce a musu titi ba bai ce a musu makaranta bai ce a basu ko ba ma as'alukum alaihi min ajir ya ce kawai a bauta wa Allah aka ce baka isa ba kai ba za ka bauta wa Allah ba kuma baka isa ka sa a bauta wa Allah ba aka hana shi abinci aka hana shi abin sha in takaita maka labarin sai da ya kai da annabi da sahabbansa suna cin ganye ganyen ma da suke ci sai da suka zama suna cin ganyen dabino ai ganyen magarya wanda in mutum ya tsugunna sai ya rinka fitar da kashi irin na awaki amma wallahi haka annabi suka yi hakuri, saboda ba su da murya ko ƙarama ko babba ko ta tsakatsaki ba su da shi sai suka koma ga Allah daga baya aka kare da suka yi addu'a sai Allah ce ku bar wannan garin ku koma wani gari sai suka biyan da Allah ya ce da suka koma wani gari sai Allah ya ce yanzu kan an baka dama da lokacin da yake can Allah madaukakin sarki ya ce la tublawunna za a jarrabe ku wala tasma'unna kuma za ku ji mummuna amma duk wa in tasbiru ku yi hakuri suka yi ta yin hakuri har sai da suka kai lokacin da Allah ce udina yanzu an yarda ku tashi ku fito a lokacin ne da suka yi karfi suka fito sai Allah maɗaukakin sarki ya canza al'amari sai ya zama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine commander in chief idan ba an kai irin wannan lokacin juyin juya halin ta yadda zai zama mutanen kirki ne kadai za su iya zama a sama ba wallahi ba za taba iya canza wannan al'amarin ba amma ko ka faɗa ma ihun ka banza ne ba wanda zai kashe kuɗinsa ya je wannan wurin kuma ka ce wai zai bar kuɗinsa ya asara kai ma ba ka sa kuɗin ka a jari ka bari wani ya zo ya ture ka ba sai inda karfin ka sai inda karfin ka ya kare don haka su ma iya karfin su suke amfani da shi idan muna so a kawo canji na faɗa na ce abin da za ka yi shine tun da su ba za su ji sautin ka ba ka ce wa Allah ya ji ka kuma Allah maɗaukakin sarki yana jin ka a koyaushe na rantse muku da Allah da a ce irin addu'ar da muka yi wa Allah akan corona duk Najeriya a lokacin korona akwai wanda bai yi addu'a ba akwai wanda bai yi ba akwai wanda bai koma ya nutsu ba da kowa zai koma irin yadda Allah ya mana akan korona. kuma Allah ya yi korona ya zama in ba na faɗi sunanta ba kuma manta da ita to na rantse muku da Allah in aka yi wannan sai Allah ya yi abin mamaki fiye da irin na korona. da a ce yanzu duk Najeriya kowa zai ji wannan wa'azin kuma ya yarda a cikin wannan daren kowane mutumin kirki da kowane mutumin banza ya tuba zuwa ga Allah a cikin daren nan ya ce ya Allah na tuba matsalar da take samun mu akwai nawa rabon a ciki ni ma ka ce in yi kaza ban yi ba ai ni ma ka ce kar in yi kaza kuma na ya Allah na tuba ba zan kara ba ya Allah ka yafe mu duk mun tuba ko mun zama Allah madaukakin sarki mun shirya da shi sai a zo sallah asuba sai liman ya daga hannu ya yi alkanutu ya ce ya Allah azzaluman nan ka rubutar da su billahi la ilaha illa wa sai Allah ya rusa su amma Allah ba zai karbi addu'ar azzalumi akan azzalumi ba mu ma azzalumai ne yanzu da waye ne a cikin kunan yanzu inda za a turo kuɗi a ce nan cikin unguwar ga biliyan ɗaya a rabawa kowa miliyan ɗaya ɗaya duk wanda ya zo nan mutum mutum mutum nawa kenan mutum dubu ɗaya da suke nan kowa a bashi miliyan ɗaya waye ne a cikin nan yake ji tsakaninsa da Allah zai ba wa kowa nasa bai rage ko kwabo ba to sai lokacin da muka zama duk masallacin irin haka ne to in mun faɗa sai Allah ya ji mu amma kai kana azalumi kuma kai ka ce Allah ya saurare ka akan wani azalumi? sai Allah ya ce ku ci kanku kana fahimta don haka hanyar mai sauki ne wallahi ya fi komi sauki da a ce dukkanmu za mu tuba zuwa ga Allah kuma mu zo mu roƙi Allah mu ce Allah ka kwata mana wallahi sai Allah ya kwata kana fahimta Allah ya kada mulkin waɗanda suka fi tsananin zalunci fiye da abin da ake a yanzu wallahi mulkin fir'auna annabi musa mutanensu suka kawo kuka suka ce uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana tun a da muna cikin wahala har yanzu muna cikin wahala ka zo din ma sai ce a'a asa rabbukum an yuhlika aduwakum an yi kusan lokacin da Allah zai halaka abokin gabanku wa yastakhlifakum fil ard kuma wallahi sai Allah ya sa ku ne za ku maye gurbin mulkin su fa yanzura kaifa ta'malun an yaka ko ba a yi ba duk ba tarihin kuke karanta yanzu ba da Allah ya tashi zai ba su mulkin sai da Allah ya sa fir'auna gaba ɗaya da jama'arsa da dukkan masu mulkin da duk ɗan cabinet ɗinsa da duk cabals sai da suka fito daga garin Allah ya dulmiya su duka sai zama ba ko ɗaya cikin mutanen banzan sai Allah ya ce ku kuma wa na ha kauman akari ku je ku ci arzikin abin da suka tara ai ta hanyar Allah ne kaɗai ake yin faɗa da wanda ya fi ka ƙarfi. kuma ina tabbatar ma komin zalunci mai zalunci da duk karfin da yi wallahi Allah ya fi shi karfi amma in ba ku yarda ba shi ne ku ci gaba da gwada naku na turawa ku gani ko zai aiki wannan tunanin wallahi tunani ne irin na su Karl Marx tunani ne irin na wasu shirmammun mutane Aristotle wanda ba zai taba yin aiki a irin nan ba in ma ya musu aiki a daular Rumawa mu ba zai iya mana aiki a nan ba a cikin turai shine in aka zo aka fito ana zanga-zanga za a fito sai a turo 'yan sanda sai su kewaye ku sai suna kare ku saboda ku gama saboda peaceful, pro, eh, peaceful protest ne amma a nan kuna zuwa ba kai ne ma shugaban ba barayin unguwarku shine su ne shugabannin zanga-zanga ko ba haka aka yi ba shekaran jiya da jiya dama akwai ɓarawon da dama ya jima bai yi sata ba ya rasa sai cikin dare yake fita yanzu an fito da rana kuma wasu suna ihu an tare shi ba shi ne sai je abin da ya ga dama ba mafi yawan waɗanda aka gansu jagororin wannan zanga-zanga da aka yi don Allah mutanen kirki ne wani mutumin kirki ne da yake so a gyara kuma zai fasa kayan wani kuma ya ce wai za a gyara ta wannan hanyar haka muna fitowa ne mu ba barayi dama da za su je su ci mutuncin mutane su hana mutane wane ne a faffasa abubuwa wa yuhlikul harsa wan nasl ba yanda za a yi mu gyara ta irin wannan hanyar don haka hanyar da za ku yi ku ce an yi zalunci shine ku gaya musu in za ku iya in ba za su ji ba ku gaya wa mai gaya musu a dole shine ku gaya wa ubangijin su ku ce ya Allah an zalunce mu annabi nuhu shi kaɗansa ya tsaya ya yi fama da mutanen garin su kaf suka ce la illam tantahi ya nu'u la takunanna minal marjumin wallahi in baka daina ba sai mun jefe ka amma da ya koma ga Allah ya ce rabbi surni Allah ka taimake ni rabbi inni maghlubun fantasir Allah ya yi ko bai yi ba mu muna musulmi ga amsa a cikin alkur'ani ba za mu yi amfani da ita ba mu ce za mu duba ai kasa kaza sun yi ku je kasar ku gani ko zai yi Allah ya kyauta sauran tambaya ta ƙarshe a haƙura subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi